dan madara au na manta ya ce a daina ce mishi dan madara wane wani suna ma ce. na annabi ko na madina na annabi ko na madina duk wanda ya kara cewa dan madara sai mun kashe ba saboda albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daina shan madara ya daina shaye shaye ka dai mun alkawari in Allah ya yarda kaga wannan azurfan na hannunka duk abin da ka aikata zan ji a jikina in dai ka sha madara fa mun daina magana darajar manzon Allah wa in Allah da na barta gaskiya ni ba na so kuma ka ce ka daina ko na daina in Allah ya yau kuma ban manta ba aka ce ka zaba da zuri da inda bawa kake so sai ka zabi zuri ya haka suka gani ke abdul ne sai tura ya gaya mun da shi da manajan ka to ai ban da ta kai in zaba na ce a'a ni yana da daga madina sai ka daga madina zaka zaba eh ai ban ba ni kuma da ma ko a najeriya ba ma a saudiya ba ni an san ni da yan dabawa gaskiya kan kowa ya san ka da inda ba ni ma an san da madara <laughs> to saboda bai saboda kina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake son manzon Allah ina tare da shi muna tare 5 and 6 inda zai ce ka da annan muhammadu shi yasa nake kaunar ka yawwa wani ba ruwa na wai da akwai wasu har sun fara zance wai an bata min umara an yi mene mene ne ni ina abu ne tsakanina da Allah ina abu na ne tsakanina da Allah to ba ruwa na kina tare da annabi to ina tare da ke ina tare da kai ne ma wallahi to dan haka ba ruwa na wai da ne ce ce ko sai ai ta cewa ai in dai kana tare da annabi to ina tare da kai ko waye alhamdulillah in kai tawafi <laughs> eh. kana min addu'a ko ala la la la me kake roƙar mu <laughs> ubangiji Allah ya ba ya baki miji na gari zarka dede kaman ni <laughs> eh. amin ya Allah amin ya Allah Allah ya ayaye na gari kaman ni amin ya Allah amin ya Allah Allah ya amsa Allah Allah Allah kamar da cike mu addu'a ubangiji Allah ya shirya an daina shan madara an daina shan komai darajar manzon Allah Isa ke ma nake ta roƙa miki Allah ya baki ƴaƴa na gari ya baki miji na gari dan annabi Muhammad Allah ya hada mu da annabi Muhammad da ranar gobe kiyama amin ya Allah inda ba Salma <laughs> amin ya Allah sai nake